studio Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku je ƙarin bayani dangane da wani sabon shirin fuskantar 'yan ta'adda a yankin Sahel wato da ake kira Dango. Akwai kuma bayani kan harin da aka kai jiya a birnin Bamako na ƙasar Mali. Za mu dawo kan batun sabon kundin zaɓe inda muke ɗauke da ra'ayoyin jam'iyyun siyasa na ɓangaren adawa. A shirin musamman za mu ji cewa hukumomin kiwo a Yamai sun sa kafar wando guda da masu yankan gida. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a makon da ya gabata ne ministan tsaron ƙasa ya ziyarci barkokin soja da dama a jihar Tilibiri. Kalamun tare da mukarbansa sun isa a Walam musamman wato a cibiyar horo ta rundunar Minisuma da Tilwa domin sanin inda aka kwana dangane da shirin kaddamar da wani samamin soja da ake kira Dango. Musa Hassan ya haɗa muna rahoto a kai gungun Muhammad Dantani dauke da fassara. A faɗar wata majiyar tsaro da abokan aiki na AFA suka tuntuɓa wannan sabuwar runduna mai suna Dango natsa a harshen zabarmanci tana kumshe da askarawan soja 245 wadda ke da kayan aiki ingantattu na fatattakar 'yan ta'adda masu fitowa daga ƙasar Mali. A yayin da yake jawabi zuwa ga sojawan wannan runduna mai lakanin Dango ministan tsaron ƙasa Kalamu Tari ya bayyana musu da ya waje gare su na su tabbatar da sakamako mai fa'ida game game da fafutukar da za su yi na su murkushe lamarin ta'addanci a cikin yankin domin cimma wannan sakamako shi yasa gwamnati ya baiwa wannan bataliya isassun kayan aiki na zamani domin kawar da duk wani farmaki da zai tunkaro a cikin wannan karkara mai iyaka da mali an sha kawo hari da dama da suka yi sanadiyar mace-mace majalisar ɗinkin duniya ta ce ta yi lisayin hari talatin da hudu da 'yan ta'adda suka yi a wannan yanki na arewa maso yamma a ƙasar niger da suka wakana tun watan Fabrairu shekara shekara 2016 ranar Juma'a da ta wuce gwamnati ya ƙara wa'adin dokar ta ɓaci na watanni uku dokar da aka aza tun watan Maris a cikin gundumomi da dama na yankin Tilaberi da Tawa makusanta da ƙasar Mali. Har yau muna nan kan maganar tsaro a yankin Sahel amma bari mu nuhi ƙasar Mali inda wasu mutane da da makamai wata suka kai hari a wani wurin shakatawa mai suna kangaba da ke kusa da birnin bamako a jiya lahadi sakamakon farko na harin da aka bayyana jiya da marice ya nuna cewa mutane biyu ne suka rasa rayukansu amma ardin ya canza a yau inda babbar wakiliyar kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta tabbatar da cewa wasu ma'aikata biyu na kungiyar tarayyar turan sun rasa rayukansu a wannan hari ɗaya ɗan ƙasar bali ɗaya kuma ɗan ƙasar portugal Alhassan Muhammadu Kuzi ya haɗa mana rahoto ta hanyar bayanan da abokan aiki na Studio 80 a Mali suka tattara gungun Muhammad ne ɗauke da fasara. Wasu mutane guda hudu ɗauke da makamai bisa motuna da mota guda sun kai ma wani hotel da ake ce ma Kangaba hari. Da farin mun yi zaton 'yan bindiga daɗi ne, a harin na 'yan ta'adda ne a faɗar Salif Traore, ministan tsaron gida na Mali. Jami'an tsaron ƙasar Mali gami da motocin jami'an tsaron Bataliya Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali da jami'an tsaro na ƙasar Faransa baki ɗaya suka killace zangon a yayin da wani holikwafta yake ta shawagi samaniyar a faɗar wasu shaidu. Akalla an kashe mutum hudu kamar yadda ministan tsaron cikin gida na Mali Salif Traore ya faɗa. A faɗar shi wanda suka kawo harin biyu sun kubce an shiga neman su. 'Yan sanda takwas sun ji rauni a yayin masanyar wutar. 'Yan farar hula biyu sun rasa ransu. Wata 'yar asalin Gabon mai zaman kasancin Faransa da kuma wani mutum guda wanda ana ci gaba da binciken asalinsa dukansu harsashen bindigogi ne suka kashe su ma'aikatan otal ɗin biyu da wasu mutum biyu da ke haya a cikin otal ɗin sun samu rauni. To sun ci gaba da shirin kakaɓe 'yan ta'adda cikin daren jiya. Ministan tsaron ƙasar Mali ya danganta da lamarin wato ya danganta lamarin da harin ta'addanci ganin dubarun da maharan suka yi amfani da su. Ga dai bayanin ministan tsaron ƙasar Mali General Salif Traore. kimanin karfe hudu na maraice ne aka sa muna murya cewa da ana nan ana halbe-halbe nan take jami'an tsaro suka zo wurin wa'anda suka kawo wannan hari suka janye baya suka ɓoye bayan duwatsu da farko mun yi zaton 'yan bindiga daɗi ne amma da yanda suka aiwata aika-aikata su sai muka ce to wa'anga 'yan ta'adda ne mun samu fitar da masu haya a cikin otal ɗin kimanin mutum 20 a cikin su biyu sun rigaye mu gidan gaskiya mutum na farko da aka nufa da shi asibiti ya rasu jami'anmu sun ce sun ga wata gawa kuma akwai mutum biyu da suka yi dan rauni akwai jami'in tsaro guda shi ma da ya ji rauni kaɗan da alamun yanzu ba su cikin otal ɗin macen da aka nufa da ita likita 'yar asalin gabon ce mai zaman kasancin faransa gawar da aka gani ba a fito ta ba tukuna. ranar Asabar da ta gabata ne jami'an tsaro na Cirozirin da ke aikin sintiri a kilomitar hamsin da agadas kan hanyar Dirku suka bude wuta kan wata motar suhuri da ta hito daga kasar Libi zuwa agadas. Direban motar ya rasa ransa ɗaya daga cikin 'yan uwan mamacin da ke cikin motar ya bada shaida kamar haka. a ranar samdi ne kamar tarazar haka sun taho daga kan hanya da motocin su su uku sai soji suka fito musu gaba ba tare da suna sa da rawani suka fito da bindigogi gaban su a nan 30 kilo su mota uku ne sai to wajen dai ba na soja bane ba bariyal bane eh cikin itace ne inda ruwa suke kwanta sai suka halbi mota na gaba su wannan da suka ji halbi gudan sai ya baya gudan kuma sai ya tsaya to wanda ya bayan shi yaron sai ya sabka cikin mota sai suka bi shi da bindiga suna ta halbi to anan sai suka tsaya wayan suka tsaya suka sallama su ma sai suka tsaya to da aka duba wancan sun halbe shi ga kai ya ma kusa fuddare suka fuddo shi to kuma baya haka su a matsayin shi na iko mutum ya mutu su ba su kula da wancan da mutumin nan da ya rasu ba kawai suka suka tafi yin mota sun yi fiye ba samu komai ba kuma wannan bayan Allah ba su da wani haraka na na mugunta ko kuma wani hakkin su ne suke nema ba Allah cikin azumin gama ya zo ya tsaye da mota shi ya koma kuma yanzu ya sake dawo mu yanzu abinda muke so gwamnati ya duba wannan haraka a matsayin shi na iko ya rinka kare hakkin bayan Allah ba ya rinka kashe su kuma wannan suka kashe muna so a fuddo mana hakkin shi kwamandan na gar national na jihar agadar da studio kalango tuntuɓa ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce ya samu labarin cewa akwai motoci da suka ratso yankin dauke da makamai ya kuma kara da cewa wato jami'an tsaro sun tsaye da wata mota amma direban ya ke tsayawa lamarin da ya sa suka buɗe wuta kan motar da nufin harbe tayoyi amma sai harbin ya taɓa direban motar wanda ɗan ƙasar ta ne kuma ya rasa ransa kamar yadda kwamandan ɗin ya bayyana ana ci gaba da samun ra'ayoyi dangane da amincewa da sabon gundun zaɓe na ƙasa da majalisar dokoki ta yi da kuri'u 135 a ranar larabar da ta gabata ayar doka mai lamba goma sha biyu ta jibanci kafa hukumar wato zaɓe mai zaman kanta da ke kumshe da mambobi goma sha uku mai wa'adin shekaru shidda bayan mun je ra'ayoyin jam'iyyu masu mulki da na 'yan baruwanmu da kuma na ƙungiyoyin farar hula yi mana ɗauke da ra'ayoyin jam'iyyun adawa alasan indinikar shine kakakin kawancin frddr na jam'iyyun adawar Wanga seni mai kulawa da harkar zaɓe wadda aka sa ta dindindin sanin kowa ne munan Nijar wannan aiki da aka yi shi tun daga CNDP ba a yi tare da mu ba kuma kaha shi da suka yi ba su yi tare da mu ba da aka kawo shi can majalisa mu hita ma suka yi da majalisa kenan don haka wannan abu na nuna mu wanga tsari duka da mutanen gwamnatin ga da suka yi duka wanga tsari nasu ne mu bamu yarda da shi ba Eh, saboda shi in kuka diba kuka gani sun ce wannan kin mutum goma sha uku ne mutum goma sha uku nan goman gaba daya gwamnati ce za ta sa su ukun su ne an na adawa kuma sai ya zama na farti 'yan ba ruwanmu sai an ka hana su wuri cikin wannan ma'aikata ta zaɓe kenan wanga abu da aka yi mu ba mu yarda da shi ba yau ba mu yarda da shi ba gobe Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya sa hannu kan ƙudurin ɗage zaɓen 'yan majalisar dokoki a Maraɗi da ya kamata a yi sanadiyar mutuwar wani ɗan majalisar dokokin ƙasa da ke ƙarƙashin jihar. Rashin jam'iyyar Lumana na Maraɗi ya mai da martani ta bakin Muhammad Salisu da ake kira Leje, kakakin jam'iyyar Lumana a hirar shi da wakilinmu Muhammad da Mamman. Ina mai aka aika man dose daga Maraɗi, formality ɗin da ake yi mai je mun aza dose, mun je mun biya koshin ɗinmu dosan Maraɗi na takara ga zaɓe da za a yi farsiyal mu mun kare da shi a sha sai muka ji jiya kuma an ce ya haido wani sabon ƙuduri na ɗaga zaɓe wannan ƙara karantar da 'yan ƙasa ne su gane cewa haƙiƙan har yanzu waɗannan mutane fannin dokoki na ƙasa ba abin da ya dame su ba ne. kuma abu na biyu da muka gane din shine fargaba saboda sun san abin da suka yi majahar maraɗi sun yi imani da Allah wanga fitan an aka yi zaɓe in Allah da mu za mu ci saboda na imani da Allah mutanen maraɗi yanzu sun samu natsuwa musu abubuwan da aka yi musu baya da wanda ake yi musu a yanzu. jam'iyyar pendes tarayya da msd nasara da muka tuntuɓa ba su su yi magana a kan wannan matakin ɗage zaben ba a halin yanzu bayan kyakkyawar rawar da ta taka a gasar cin kofin nahiyar afirka a gabon inda ta samu matsayi wato na hudu yayin da ta samu shiga gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai ƙungiyar mai na za ta wakilci Nijar a wasannin Francophonie da za a gudanar daga 21 zuwa 30 ga watan Juye na 2017 a ƙasar Cote d'Ivoire. A wani matsayi suke na shirye-shiryen waɗannan wasanni, Sumela Cimago mai koyar da su yayi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. Yaran nan sun yi latti mai yawa bisa ɗaukar darasi na karatun boko. Yanzu mun sa hamzarin samun cimma layin darasin da ba su samu ba, domin 'yan shiga jarabawa guda goma sha shida su tunkari jarabawar cikin kimtsi. Daga bakin 23 ga watan za mu sallame su domin su gana da yallansu, kuma sai su dawo 27 ga wata domin su sake shiga training kuma mu shiga shiryar da su jarabawar haɗawar Bak da Breve wasannin kwallon kafa na Francophonie. 'Yan ajin ƙasa da shekaru 20 ne ya shafa. Ƙasar mu ta lamunta na ganin 'yan kwallon ƙafa ƙasa da shekaru 17 na su shiga wannan kwamɓalar don su samu isasshen training na manyan kwambala Mun ba da mu ga yaran nan ganin irin kokarin da suka yi a kwambalar kwallon kan. Mun ga aunin kowane ne inda za mu iya karfafa musu aunin ina zaton abu